بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلف رحمه الله فضل وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف والرجاء وغيرهما يلزم المحبة ويرجو إليها فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبذله والخائف يفر من المخوف لينال المحبوب قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية وقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ورحمته اسم الجامع لكل خير وعذاب قسم جامع لكل شأن ودار الرحمة الخالصة هي الجنة ودار الأباد الخالص هي النار وأما الدنيا فدار الكذاب فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله كما في كما في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ألم يسكر موازيننا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاه شيئا أحب إليه من النظر إليه وهو الزيادة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 ga watan sha ɗaya wato ga watan zulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin kuma shi ya zo daidai da sha bakwai ga watan sha ɗaya shi ma hijira miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi na mako mako a inda muke karatu a cikin littafi mai suna a taffatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya واللفر هم شايف مالا من تقير الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة ولكم شيء إذا رسولنا خمسون sannan kuma a jerin gwanan darussan mu a wannan masallaci wata shi ne na tasa'in da hudu إلا ما لم فصل وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يغضه والخائف يفر من المخوف لينال المحبوب malam yana nan yana dai magana akan al-mahabba san Allah wanda yake ita ce ginshiki na dukkan wani aiki da mutum zai yi na dukkan wata da'a da mutum zai yi biyayyar da zai yi wa Allah ginshikin ta shi da san Allah san Allah shi yake tuko ka kai aikin da'a shi yake sa maka linzami ka fasa aikin saban Allah lokacin da mutum zai saba wa Allah to a wannan lokacin kina. wato wanda yake so ya bace ne daga kwakwalwarsa daga zuciyarsa sai ya saba masa shi yasa lokacin da zai tuna sai ya tuba idan har mai imani ne nan ladina taqaw idza massahum fa'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum to ba zai saba wa Allah ba sai lokacin da ya manta da cewa Allah ne abin san shi da zarar yayi wannan mantuwa a dalilin shaytan shaytan ya kinsa masa wannan mantuwa to zai fada cikin saban Allah da zarar kuma ya tuna cewa ya saba wa masoyinsa to zai koma ga Allah don haka dukkan wani fasutuka da dan adam zai yi mumini zai yi a doron kasa to almahabba wato san Allah shine injin da yake motsa shi har ya yi wa Allah da'a ya nemi yardar Allah ibn tabiya ce to dukkan wani abin da zaka so ya zama na alakar san wannan abin tana da alaka da san Allah shi yasa duk abin da muke so muna san shi ne saboda sannan nashi ya samo asali ne daga san Allah muna san annabawa saboda Allah ya ce mu so su ba haka muna san su saboda abin da muke so ko wanda muke so ya ce mu so su muna san salihai saboda Allah ne ya ce mu so su ba haka muna san su saboda wanda muke so ya ce mu so su haka nan guraren masu tsarki masu daraja muna son waɗannan guraren muna so mu ga mun je waɗannan guraren ba dan wani abu ba saboda wanda muke so yana son waɗannan guraren haka nan muna son wasu ayyuka kamar ayyukan da'a ayyukan ibada muna son su saboda Allah da muke so yana son waɗannan ayyukan to haka nan abinda duk kake ki kana kin shi ne wato mumini yana kin duk abin da yake ki saboda Allah ya ce a ki abin wato saboda san abin ya ci karo da san Allah san abin ya ci karo da san wanda kake so ya ci karo da abin da wanda kake so yake so saboda haka za mu ki kafirci saboda Allah baya so ya ci karo da abin da Allah maɗaukakin sarki yake so Allah imani yake so tauhidi yake so ba ka ba za mu so kafirci ba matukar muna mu'mini da za mu so shirka ba saboda ya ci karo da abin da wanda muke so da abin da wanda muke so yake so haka nan za mu ki makiya Allah saboda san su ya ci karo da san wanda muke so kuma saboda ayyukan da suke yi ya ci karo da ayyukan da wanda muke so yake so saboda haka kaga ko menene dan adam yake yi mumini to yana da komawa yana da alaka da san Allah shi yasa ala ibnu taymiya ya dauko magana ar-raja'u wal khawfu wato kyakkyawan fata kyakkyawan tsammani kyakkyawan sa rai game da abin da yake gurin Allah na ni'ima na aljanna na tsira daga azaba da kuma tsoro da yake zuciyar bawa tsoro na Allah tsoro na azabarka ce waɗannan abubuwa guda biyu duk da an ce su ne fuka waɗanda suke ɗauke da dukkan wani mumini alkhawfu war raja'u ko arraja'u wal khawfu kai kyakkyawan fata kyakkyawan sa tsammani kyakkyawan sa rai game da abin da ubangijin ka ya tsana da na ni'ima wannan shi ake cewa arraja'u alkhawfu ka ji tsoron abin da ubangiji ya tanada na azaba na ukuba ga duk waɗanda suka saba masa waɗannan abubuwa guda biyu arraja'u wal khawfu su ne cikin da suke ɗauke da dukkan mumini idan aka samu ɗaya ba a samu ɗaya ba to ba inda mumini zai je wato kamar a samu a wani tsuntsu ne wanda sa ɗaya ya karye ko ya cire gaba ɗaya kaga maganar tashi dai babu ita to haka arraja'u wal khawfu yake dole sai an hada su su suke ɗauke da mumini to su waɗannan arraja'u wal khawf din su kansu ibnu taymiya yace suna komawa ne ga ita dai al mahabba din wato ita dai wannan al mahabba din ta kunshe su yace wa idza kanat al mahabbatu asla kulli amalin dini idan har san Allah shine tushen dukkan wani aiki na addini malam yace fal khawf war raja'u wa ghayruhuma yastalzimu al mahabbata wa yarji'u ilaiha to tsoron Allah da fatan abin da yake wajensa na ni'ima da ire-iren waɗannan kamar su tawakkali kamar yakini kamar yarda waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suke yastalzimul mahabba wato ya kunshi yana da zumtar san Allah wato ya kunshi san Allah a cikinsa wa yarji'u ilayha yana komawa zuwa ga san Allah saboda mai ibnu taymiya yace tsoro da fata suna komawa zuwa ga san Allah yace fa innar rajiya sami'a inna ma yaqma'u fi ma yuhibbuhu domin mai fata mai kwadayi a gurin Allah ai yana kwadayin abinda Allah yake so ne to yana kwadayin samun abinda Allah yake so shine aljanna shine aikin lada la fi ma yubghidu ba abinda yake ki ba haka nan yana kwadayin ya samu shi ma abinda yake so ba abinda shi ma yake ki ba wal ya firru min al makhuf shi ma wanda yake mai tsoro ai yana gujewa abin ban tsoro ne ko abin ba da tsoro li yanal al mahbub dan ya samu abin da yake so kaga dai duk al'amarin ya koma zuwa ga so zuwa ga soyayya saboda ka soyayya ta kunshi kyakkyawan fata ta kunshi kuma tsoro daga abin da ake gudu abin da ake jin tsoronsa Allah ta'ala yake cewa ula'ika alladhina yad'una يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وبيجي يتي أولئك ودنا الذين يدعون ودنا سكي بوتاوا سنا كيران سنا نيمان ولا أبو أبرون سنا نيمان كامن قفا أبرون سنا كيران النباوا سنا نيمان كامن قفا أبرون النباوا سنا بوتا أبو ba Allah ba kamar yadda kirista سكي bautawa Isa المسيح عليه السلام ko kuma waɗanda suke wa mala'iku wato suke wa mala'iku kamar larabawa da suke wa gumaka suna cewa waɗannan gumaka surori ne wato hotuna ne na mala'iku mala'iku kuma 'ya'yan Allah ne ba haka muna bauta musu ne don su kusantar da mu ga Allah ko waɗanda suka riƙi wani abu ba Allah ba suna ganin cewa shi ne zai matsar da su kusa zuwa ga Allah suna mantawa da Allah suna ba shi haƙƙin Allah Allah ya ce ula'ika alladhina yad'una waɗannan da kuke bautawa din su mala'ikun ko su annabawan ko su salihan waɗannan din da kuke bautawa yabtahuna ila rabbihim alwasila su ma tsani suke nema a wajen ubangijinsu wato su ma ta hanyar ayyukan da'a ayyukan ibada suke samun kusanci zuwa ga ubangijinsu don haka tsanin da suka bi suka kusanci ubangijinsu kuma ku ga waɗannan tsanukan mana ku kama irin wannan tsanin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi wasilata wasila din nan malaman tafsiri duka na magabata suka ce abinda ake nufi da'a imani ga Allah da da'a da ku nemi tsarin da zai kusantar da ku zuwa ga Allah wato ku kusanci Allah ta ayyukan da'a wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya kaga ashe ana kusantar Allah ne da ayyukan da'a ba kafar wani za ka kama ba to in ka kama kafar wani shi kafar wa ya kama saboda ka shi ma ayyukan da Allah yake so ya kama to kai ma ka kama wannan shi ne kamun kafar da zai matsa ka kusa da Allah shi da Allah ce su ma waɗannan ayyukan da'a suka rike shi yasa suka samu kusanci zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrabu da ku da zuwa fi kusanci wanda ya rike wannan wasila shi ya fi kusanci wa yarjuna rahmatahu Allah ya ce su ma suna fatan samun ramar Allah suna bauta wa Allah suna ayyukan da'a suna barin ayyuka miyagu domin suna fatan samun rahamar Allah waya kafuna azaba suna kuma tsoron azabar Allah ashe kaga sun haɗa alkhawf raja suna fata suna kuma jin tsoro Allah ce inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka wani abu ne wanda ake abin gujewa abin jin tsoro وقال تعالى هكذا الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله للي وأن سكي إيماني كما سكي هجرة سكي جهادي دن توكك كلمة الله الله سي وأن يرجون رحمة الله وأن سولي سكي فاتن سام الرحمة أبنجي تسمى لأيتي ورحمته اسم جامع لكل خير إذا كتير رحمة الله kalmar rahamar Allah yace suna ne da ya kunshi dukkan wani alkhairi duk wani alkhairi yana karkashin kalmar rahamar Allah da yace yarjuna rahmatahu ko ula'ika yarjuna rahmatallahi to rahamar Allah an tambaye ka me yace ce rahamar Allah kace dukkan wani alkhairi shi ake nufi da rahamar Allah wa yakhafuna azabahu menene azabar Allah ismun jami'un li kulli sharri suna ne da ya kunshi dukkan wani sharri dukkan wani abin da zuciya ko ɗan adam zai wahala zai azabtu wannan shi ne azabar tashi sai ibn taymiya ce wa zarun rahmatul khalisa hiya janna gidan rahama tsantsa rahama da babu sofalan azaba a cikinta babu ɓacin rai ko kaɗan babu damuwa ka tashi wata rana zuciyarka wato a tsinike ko ka tashi wata rana jikinka yana ciwo kana jin haushin wani wato babu shi a aljanna ko yaushe za ka tashi zuciyarka cike da farin ciki za ka tashi lafiya garau babu wani alamar ciwon jiki ciwon gaɓoɓi babu wannan babu tunanin wani ya ɓata maka jiya ka kwana da damuwa ko ka tashi ka gamu da wani ɓacin rai a ranar babu shi haka aljanna ita ce gidan rahama tsantsa duk abin da yake cikinta duk rayuwar cikinta daga farkonta wato ba za mu ci har karshe ba tunda rayuwar aljanna ba ta da karshe ma'ana gaba ɗayanta rahama ce haka nan wadarul azabil khalifi hiya nan gidan azaba tsantsatta tsagwaranta ita ce wato ita kuma babu maganar wato rahama ko jinta. babu wanda zai ce a saka shi wuta kuma ya ji daɗi ba zai yiwu ba duk abin da yake cikin na ne tun tunda hushin Allah ne ya jawo wa mutum har Allah ya tashi wuta babu yadda kuma ya samu abin da zai faranta masa rai a ciki ko kadan wa amma duniya fadarus fadarum tizaj amma duniya gida ne na wato wanda aka gauraya na gauraye aka gauraya tsakanin jin daɗi da rashinsa farin ciki da rashinsa rama da azaba saboda ka duk waɗannan siffofi duk wani abu da za ka samu na jin daɗi to akwai kishiyarsa kuma a duniya haka kuma babu ɗan adam da zai tashi a duniya yana rayuwa a duniya gaba ɗaya rayuwarsa ta zama kawai farin ciki ce duka ba zai damu ba babu shi ba a yi shi mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya yi ya yi damuwa ya yi bakin ciki kamar faɗarsa wa inna ala firashika ya ya ibrahim la mahzununa to idan har annabawa za su gamu da huznu to waye ko ba zai gamu da shi ba wa biyadda ta'ilahu min al huzni wa huwa kadhib kamar da Allah ya sifanta annabi yaqub alaihi salam wa biyadda ta'ilahu min al huzni wa huwa kadhib haka kowa ne zai iya gamuwa da bacin rai zai gamuwa da bakin ciki zai iya gamuwa da tashin hankali zai iya gamuwa da samu zai iya gamuwa da rashi zai iya gamuwa da lafiya zai iya gamuwa da rashin ta babu wanda zai kubuta daga waɗannan to duniya an gauraya abin ne akwai daɗin akwai kuma rashin sa kuma kowa na iya na iya samu wanda ya samu wannan ba za ta zama abu ɗaya ne gaba ɗaya kake cikin sa ko da yaushe ba sabanin aljanna sabanin wuta farraja'u wa in ta'allaqa bi dukhulil janna faljannatu ismun jami'un li kulli na'im to aka ce fata fata din nan koda yana da alaka da shiga aljanna fatar samun ramar Allah wato samun shiga aljanna to mecece aljanna malam sai ya baka abin kuli yace aljanna suna ne da ya kunshi dukkan wata ni'ima da duk wata ni'ima da kake kwakwalwarka za ta hararo tunaninka zai hango to akwai ta aljanna ka gama tunaninka ka gama laliba laliban ka a kwakwalwarka dukkan wani abin da sunan shi ni'ima ta akwai shi aljanna saboda haka in an ce zai ne aljanna ka ce suna ne da ya kunshi dukkan wata ni'ima wa a'lamu an-nazaru ila Allah azza wa jalla mafi kololuwar ni'ima kuma ta aljanna shine ganin fuskar ubangiji ganin Allah wannan tace mafi kololuwar ni'ima da take cikin gidan aljanna kama fi sahihi kamar yadda zo fi sahih muslim a cikin littafin sahih muslim hadisin sabit an abdurrahman ibn abi laila عن suhayb صحيب الرومي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي إذا دخل أهل الجنة الجنة nada munadin ya ahlal الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجذكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويدخلنا الجنة وينجينا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم يشف الجنة تكجم شقاء الجنة هو يجي جدنسا ya kwanta ya huta daga wahalhalu na hitabi, sai kuma su ji meye kuwa yana yi kuwa ya ku yan aljanna akwai wani alkawari da ubangiji ya muku yana so ya cika muku shi ya ku yan aljanna su ji ana ta yi kuwa ana ta shela sai su rude su kasa fahimtar wani alkawari kuma ba magana shiga aljanna ba ce akwai kuma wani abu daban bayan shiga aljanna kuma a lahira sai ya kulu da ma huwa menene shi kuma ya wato faranta fuskokinmu lokacin da aka zo mahshar arna da munafukai da makiya Allah sun tashi fuskokinsu baƙaƙe irin ko kuma namu sun tashi da haske da Allah ce wa biyar doje wujuhu wa taswiyar da to ubangiji ya sa fuskokinmu sun zan farare kal har ma na baƙaƙen sun zama farare kal waɗanda ko makiya Allah ne ubangiji ya mai da fuskokinsu baƙaƙe irin har ma na fararen suka ce ba ya mai da fuskokin mu farare ba wai yusakkil mawazina na ya nauyaya ma'aunan mu na lada Wai yudkhilal janna ya kuma shigar da mu aljanna ya kuma tseratar da mu daga azabar wuta to me kuma ya rage kala fa yakshifu hijab sai ubangiji ya kwaranye hijabi shamaki da ke tsakanin su da shi fa yanzuru na ilaihi sai su ganshi fa ma a'tahum shay'an ahabba ilaihim min an-nazari ilayhi ubangiji bai ba su wani abu ba da za su fi so su fi jin daɗinsa su fi hore masa kamar ganinsa to ganin Allah ya fi komai sai yasa Allah ce wa ridwanun min Allah akbar ubangiji ya yarda da kai har ka gaishe wanda ya fi komai girma ya fi dukkan wata ni'ima da aljanna ta kunsa saboda haka ka ga ashe ganin Allah yana ɗaya daga cikin ni'imomin aljanna din saboda haka idan mu'mini ya ce ya ubangiji ka bada aljanna kada a fahimci yana nufin kawai ciye-ciye da tantatanta da lashe-lashe da guje-guje kawai yake bukata aljanna da yan tsuntsaye a lokacin da ka ce ya ubangiji ka bani aljanna kana nufin ni'imomin da ta kunsa kuma mafi koyon ni'ima aljanna shine ganin an yace wa hiya ziyada wannan ita ce ziyada din lil ladina ahsanu husna wa ziyada da ubangiji ya waɗanda suka kyautata a nan duniya suna da sakamako mafi kyau wanda ya fi aikin su kyau wa ziyada da kuma ƙari da ɗuriya akan wannan sakamakon ma'ana suna da aljanna da kuma ƙari akan shiga aljanna din ni'imar ganin Allah kamar da Allah ce lahum fiha ma yasha'un wa ladaina mazid a cikin ta za a ba su duk abin da suke sha'awa suke so kuma muna da ƙari akan wannan shine ganin Allah ومن هنا يتبين الجواب من في قول في قول من ما عبدتك شوكا إلى جنتك ولا خوفا من نارك وإنما عبدتك شوكا إلى رؤيتك فإن هذا الكائن ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماء ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية أو من يقر بها ويزعم أنه لا تمتع بنفسه بيد الله كما يقوله طائفة من المتمتعة فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات ولهذا قال بعض من ذلك من المشايخ لما سمع قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قال فأين من يريد الله وقال وقال آخر في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال إذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النذر إليه وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النذر وتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها النذر إلى وجه الله وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما أخبرت به النصوص وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار مع أنك إلى هذا الكون إذا كان عارفا بما يقول فإنما قصده أنك لو لم تخلق نارا أو لم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد ويجب ذلك للتمتع بالتكون إليك والبذل إليك ومقصوده بالجنة هنا مما يتمتع فيه مما يتمتع فيه المخلوق to malam yana wannan bayani ne don ya kai ga cimma wata gaba ta yin gyara ga wasu masu kuskure da mummunar fahimta dangane da aljanna akwai waɗanda suka yi mummunar fahimta dangane da aljanna wasu watakila da kyakkyawar manufa amma kuma Allah bai dacar da su ba kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake kam min muridin lil khairi lam yusib da yawa akwai wanda zai nufi alkhairi amma ya kasa dacewa da shi akwai ire-iren waɗanda ba wai da gayya suka faɗi maganar tasu ba sun faɗi da rikita amma kuma gaskiya ba ce ba daidai ba ne kuskure ce sun yi mummunan fahimta sun yi koyar wajen fahimta bisa kuran nan suka gina maganar su akwai kuma wanda watakila da gayya suna tabi don su saba wa Allah su fata muminin rai yasa suka faɗa abin da suka faɗa to dangane da da wanda zai ibnu taymiya bayan ya gaya maka me ake nufi da aljanna aljanna ismun jami'un li kulli na'im dukkan wata ni'ima ita ce aljanna mafi wani ni'ima kuma annazaru ila Allah ta'ala kaga ashe duba ko ganin Allah wani abu ne wanda yana cikin ni'imomin aljanna sai ya ce to in ka fahimci haka wa min huna ya tabayyanu zawaru ishtibahi fi qawli man kala nan ne wato rudani da rikicewar fahimta ta faɗar maganar magana da yake cewa ma abattuka shauqan ila jannatika wala khawfan min narika wa inna ma abattuka shauqan ila ru'yatika ban bauta maka ba dan shauki bege zuwa ga aljannarka haka nan ban bauta maka ba dan tsoron wutarka na bauta maka ne dan bege zuwa ga ganinka in ka fahimci wancan magana za ka gane cewa wannan rudu ne magana cewa suke bisa kuskure aka gina ta wannan magana magana ce da ake jingina ta zuwa ga rabi'atul adawiyya wata mata da ta rayu a basra a cikin karni na biyu wacce ta shahara da zuhudu da ibada da yawan koke-koke su tana da wasu maganganu waɗanda ta yi su a ba daidai ba wasu kuma watakila an yi ta jingina mata ne an yi ta faɗa ana cewa ita faɗa kuma ba ta faɗa ɗin ba don akwai irin wannan da yawa kamar yadda muka sha faɗa a tarihin wasu salihan bayan Allah an rika jingina musu magana ba da basu faɗa ba wasu kuma saboda jahilci da rashin fahimta ya kasa sun faɗi magana, wasu suka gina aƙida akan maganar wanda kuma kuskure ce ba daidai ba ce ita abin da suke nunawa shine kawai ka yi shauƙin ubangiji ka yi begensa don shine ubangiji kawai kada ka yi ji tsoron wutarsa kada ka so kada ka so wato aljannarsa kada ka nufi wannan kada ka nufi wannan kawai ka nufi Allah shi kadai nufar Allah ba zai yiwu ba kuma ka nufi wani abu nashi kada ka nufi aljanna ko ka nufi tseratarwa daga wuta in kai haka to ka bar Allah wanda ya saba wa san da kake wa Allah wannan mummunar fahimta ce mummunar abin da aqida ce wanda a wancan lokaci akwai mu'tazilawa da suka fito suna yaki da aqida ta musulmi wanda har ta kai su ga koya ganin Allah suka ce ba za a ga Allah ba su kuma waɗannan ta wani ɓangare su kuma sai suka mai da ganin Allah shi ne komai har suka kore wasu abubuwa wanda annabawa duka suka zo da su suka ɗauki abubuwan da annabawa suka zo da su a matsayin kuskure wanda dukkanin hanyoyin guda biyu ɓata ne kuskure ne bai kamata musulmi a ganshi a waccan hanyar ta mu'tazila ko a ganshi a hanyar irin su rabi'atul adawiyya masu irin wannan magana rabi'atul adawiya akwai sabani akan shekarar da ta mutu wasu su ce 135 wasu su 180 kamar yadda a biya faɗa wasu su 185 ala ayyatu halin dai ta rayu a basra a cikin karni na biyu lokacin da suwasin ibn abba da amru ibn ubay shugabannin mu'tazilawa suke cin su zuwa babbaka a wannan lokacin ita ma ta bayyana wacce ita ce ta assasa wannan hanya ta al-ishqul ilahi wanda asalinsa asalin abin wato daga addinin mutanen indiya ne da addinin buziya kusan su suka kawo wannan su aka sani da shi kafin zuwa musulunci tun ya kaurace wa dukkan wani abin da Allah ya ya ni'imta dan adam da shi ya zaɓi azartar da kansa da wahalar da kansa ya shiga daji ya daina zama cikin jama'a ya daina sa sutura masu kyau masu kanshi ya zauna cikin datti ya daina cin abinci sai dai ganyayyaki yana yawo cikin dabbobin dawa yana rayuwa da su akan wai wannan shi zai sa ya samu haduwa ruhin sai ya samu haɗuwa da ruhul kulli ruhul kulli kuma shine ubangiji wai ya guje wa at-tanasukhul mustamir domin a gurin su suna ganin dan adam wato idan ya yi wa Allah da'a ta wannan hanyar da suke riyawa ta hanyar ya azabtar da kansa ya wahalar da kansa ya jika ta kansa ya zama da baya amfani da wata ni'ima da ubangiji ya hore wa dan adam ya shiga daji ya kaurace wa jama'a ya yi ta wahala ya ta wahala har ya mutu idan har bai yi wa Allah irin wannan ba ya zaura a cikin mutane ya ce ya sha ya kwanta ya bacci ubangiji ya yi hushi da shi to in ya mutu sai a sake dawo da shi duniya amma za a dawo da shi watakila cikin wata rayuwa kuma wulakantacciya ko a dawo da shi a matsayin jaki ko a dawo da shi a matsayin biri ko a da da shi a matsayin wani mai cuta haka ko kuturu ko wani abu da irin wannan sun ce wannan ita ce azaba wannan a tanasuqul mustadir saboda haka su a gurin su dan adam in dai har bai yi aikin da zai zama shi ma ya haɗe sun zama ɗaya da Allah ba to sake dawowa kuma zai to dan gudun kada a sake dawo da shi to sai shiga jeji ya rika yin wannan abubuwan na hauka da rashin hankali da tunanin cewa in ya yi haka to shi zai riga ya samu promotion na har abada to wannan aƙidar ita ce ta saɗaɗo ta saɗaɗo har ta shiga cikin musulmi wasu ka rungume ta suna kale wasu ba sani ba aka rika nuna maka ka rika yin ibada kamar kamar wato kamar ranka zai fita a sa mutum a ɗaki a kulle shi a ba shi wasu riddai ya yi ta yi ba ci ba sha baya hira da mutane mutane ba sa hira da shi sai dai a dinga dallo masa tocilan mai ba ta uku haka aka kai wa mutane wasu suka rika hauka cewa wai ya samu usuli ma'ana ya samu shi ma ya ga Allah ya zama Allah to kaga ba bambanci tsakanin wancan aqidar da wannan amma wannan an sa mata rigar musulunci waccan kuma hindusiya addinin hindu ne ko kuma buziya addinin buza ne to ta haka suka saɗaɗo suka suka shigo cikin musulunci jahilai su suke ganin wani abin kirki ne wato kayi wa Allah bajinta gashi har ka azabtar da kanka ka wahalar da kanka saboda shi wanda kuma hanya ce ta shaidan ba hanya ce ta Allah da manzansa ba ba hanya ce ta annabawa ba hanya annabawa babu azabtar da kai da gangan inna Allah la ghaniyun an ta'zibi hadha nafsuhu haka annabi ya ga ya ga ya ga wani wani da yake shi shi a kafa zai tafi haji shi ba zai hau abin hawa da ake hawa a tafi haji ba ba zai hau raƙumi ko doki ba shi a ƙasa zai tafi wai saboda ladan shi na kowa ya wahala Allah annabi shi ka ce ya hau abin hawa a tafi da shi ya hau Allah baya baya buƙatar azabtar da kansa da zai me Allah zai buƙata a cikin ka sha wahala ma yafa'alu Allahu bi in shakartum wa amantum menene ubangiji zai ya ji daɗi don kayan har azabtar da kanka babu buƙatar wannan ba a buƙatar wannan kwata-kwata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum washi abu isra'il tsaye cikin rana sai ce wannan fa ka ce wannan ai abu isra'il ne ya yi alwashin cewa zai yi azumi ba zai fasa ba ba ranar da zai sha sannan kuma zai tsaya a cikin rana ba zai zaura inuwa ba annabi ya ce ku gaya wa abu isra'il ya je rana ya zauna kuma ya azumi ya aji azumi ya je inuwa ya zauna kuma ya yi magana da mutane dan ya alwashin ba ma zai yi magana da kowa ba shi kuma a yi magana da shi a tattauna da shi kaga ashe da a ce wahalar da kai wani abu ne da musulunci yake so annabi sai sai zuga shi ya jinjina masa to haka ake son mutane shi nazara an yasuma wala yufsi ولا يتكلم ولا يقعد ولا يستبد زي أذبي بزي شابع بزي زونابا بزي مقنابا بزي شكرنوابا النبي يقول دكو قيامة سيوالنا أبو بور وبقي جي فايا بقاتر ونم وعلى الدكر لما تنزي فسوس رابعة العدوية وانا أنت تتفعل فتودة وانا إذا تأل عشق الإلهي وانا وصك أو كي تسكي تمتع أيديهم abin nan suka yi ta matararsa har ta koma hululu ta koma ittihad cewa su suna bauta wa Allah dan zatinsa kawai ba ruwansu da azabarsa ba ruwansu har wani ya ce ni in za ka sa ni wuta amma kana da yarda da ni ba zan damu ba ka yarda da ni ka sa ni wuta wannan maganar ibn tabi'a ce ta wannan tafkarin walwala ce kaga wanda ya yarda da kai yake san ko kuma ya sa wuta in ya yarda da kai ba su da bisa saka wuta in ba ya saka wuta to bai da kai ba kuma ka ce wai zaka iya jure wuta ko wutar duniya zaka iya jure mata bare ta lahira ka ce kai la ubali wai bai damu ba a sa shi wuta inda an yarda shi a da sa shi shi bai damu ba kaga samnun al-misri lokacin da yayi wa Allah irin wannan gatsali ya fito ya ce a idan har zai samu yarda Allah Allah in za ka yarda da ni walaysa li fi ka hasbun fa kaifa ma shi'ta ne. ke ni ba na bukatar kamai sai za ka za ka ga yadda ka so jarraba ta ka jarrabe ni haka wani addan tsali ne kake Allah duk Allah bai da kake so ka jarraba ni ka jarraba ni ni kai kawai nake nufi sai Allah ya jarrabe shi ya datse masa fitsarinsa wannan kawai aka yi masa sai gashi yana yawo yana kururuwa ya haukace a gari yana bin makarantun allo yana ku yi wa babanku addu'a ya yi wa Allah tsari ku yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya yau da ole an kumul kazzab haka yake kiran kan ku yi wa babanku makaryacin babanku ku yi masa addu'a ya yi wa Allah tsari da Allah dan jarraba shi ne sake shi kuma kaga ai ba zai sake faɗa ba to wanda ba zai iya jurewa rike fitsari ba kuma yake zai rike jurewa jahannama a je ba shi ciki kaga ai ba to shi yasa Allah a nan Ibn Taymiyyah yake cewa akwai rudewa a ce zaka bauta wa Allah amma baka san azabarsa baka tsoron azabarsa baka kuma fatan ni'imarsa sannan ba ba haka ai annabawa suka yi ba annaba duka suna fatan samun ramar ubangiji suna kuma tsoron azabarsa haka Allah sifanta innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in ubangiji haka ya sifanta su yusari'una fil khairat gaggawa suke wajen aikin alkhairi kuma suna bauta mana ragaban da kwaɗayin abinda muke da shi wa rahaban kuma suna tsorace da azabar حكى Allah ya sifanta القرآن alqur'ani cike yake da sifanta mu'minai cewa suna san abin da Allah ya tanada na ni'ima ya sifanta su واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزن في المئات فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين آمنوا وهاجروا وجاه والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب kaga ubangiji madaukakin sarki da ya yabe su sai ya faɗi me suka yi suka cancanci yabo addu'a suka rika yi ya ubangiji min yi imani ka tsare mu kada mu shiga wuta ka tsare mu wa minan nasi man yaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab ubangiji ya yabi mu'minai na kwarai sabanin waɗanda ba mu'minai ba da duniya kawai suke nema duniyar ma ba mai kyau ba kawai a ba su duniya ido rufe in dai zai samu ta kowace hanya ce wani ce shi dai ya samu ya yi kuɗi ta kowace hanya in ya yi ya ba su ne waɗannan atina fi duniya babu magana hasana atina fi duniya ba ma zai roki lahira ba ma lahu fil akhirati min khalaq kamar wanda ya ce shi a roƙa masa duniya kada a roƙa masa aljanna shi dan ya tabbata wannan zai samu tun daga shi ya zo umara shi ba da matsala nan amma a roƙa masa ya samu kuɗi wa ma lahu fil akhirati min khalaq Allah to minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana sannan wa qina azaban nar shi to waɗannan suke da rabo gwaggwabar rabo daga abin da suka tsoruta ayyukan da suka yi a nan duniya ulaika lahum nasibu mimma katabu wallahu sari'ul hisab annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Anas yace addu'ar da yafi kenan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban ko a dawafi duk sanda yazo yazo ruknul yamani kafin ya karasa hajarul aswad dan wannan eh, abin da yake tawaita duk sa'i duk dawafi in yazo nan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban akwai na ke na akwai tawaya cikin ibadar annabi ko san Allah da yake masa babu kuma ka ce kana son mutum amma baka tsoron sa baka tsoron azabar kana son sa baka baka sha'awar rahama wani irin so ne wannan so ne la tasawwar ba zai turantu ba to shine ibnu taymiya yace saboda ba su fahimci me ake nufi da aljanna ba sun fahimci aljanna a ci a sha a sa sutura a nemi mata a yi bacci a ji saututtuka masu daɗi sun fahimci kawai jin daɗi da wasu halittu da ubangiji ya aljanna su ne kawai aljanna ba su fahimci cewa ganin Allah ba yana cikin yana cikin ni'imomin aljanna sai ya zama da suke ganin in ka ce kana son aljanna kawai kamar ka ce ka son ganin Allah ko baka roki Allah ganin sa ba ibn sirri ya ce to kaga wannan mummunar fahimta ce da sun fahimci aljanna ismun jami'un li kulli na'im wa a'lahu an-nazaru ila Allah ta'ala da sun da da kyakkyawan fahimtar ba za su yi wannan farabbabiyar ba ba za su yi ta ba suka ce ma abattuka shauƙan ila jannatika wala khawfan min narika wa inna ma abattuka shauƙan ila ru'yatika ban bauta maka ban bauta maka ba in ji ta shauqan ila jannatika dan ina shauƙi zuwa ga aljanna ba dan wannan ba wala khawfan min narika ban bauta maka bane ina tsoron wutarka inna ma abattuka shauqan ila ru'yatika na bauta maka ne dan ina son ganin ka. inna hadha alqa'id ibn tayyib ce wannan magana zanna huwa wa man ba shi da waɗanda suka bi bayansa suka bara masa baya amma anin su anna aljannata la yadkhulu fi musammaha illa al-aklu wash-shurbu wal-libasu wan-nikahu was-sama'u wa lahu dhalika amma anin su in an ce aljanna kawai ana nufin ci da sha da tufafi da aure da abin da yake na sauraron sautuka masu daɗi da ire-iren wannan mai ba zai tamattu bil na abin da yake jin daɗi ne da wasu halittu da ubangiji ya aljanna sun zaci wannan shi yake nufi da aljanna ba su zaci cewa ganin Allah kan bayana cikin ni'imomin aljanna ba ba su fahimci haka ba kama yuwafiqu ala zalika man yunkiru ru'yata min al kamar yanda waɗanda suke inkarin ganin Allah daga mabiya Jaham ibn Safwan waɗanda ba su yadda ana ganin Allah ba su ma suke da muwafaka suka dace da shi akan wannan fahimtar su ma a gurin su aljanna babu ganin Allah aw man yuqirru biha ko wanda ya yadda ana ganin Allah amma yaz'umu annahu la tamattu fi nafsi ru'yati Allah ba wani jin dadi da za a ji dan an ga Allah tare da cewa cikin addu'a annabi yana roƙon ganin Allah wa lazzatan nazari ila wajhi da jin dadi jin dadin da yake cikin ganinka gashi kuma annabi yana cewa fama a'tahum shay'an ahabba ilayhim min an-nazar ilayhi ba abinda Allah ya ba dan aljanna da suka fi so kamar ganin to kaga a ce babu jin daɗi a cikin ganin nasu to duk waɗannan sun yi muwafaka da juna wajen cewa aljanna kawai jin daɗi ne da wasu abubuwa da Allah ya halitta ba a ganin Allah baya ciki kaga wannan kuskure فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة والآخرة لا يدخل فيها إلا التمسك بالمخلوقات إن أكتي الجنة وأكتي لاهرة abinda suke fahimta kawai shine jin daɗi da wasu halittu da ubangiji yayi ya zuwa aljanna ba sa fahimtar cewa ganin Allah yana ciki wani hada qala ba'd man ghalifa min al-mashayikh saboda haka wasu daga cikin shehunai waɗanda ake jingina su da zuhuri da ibada suka yi kuskure kamar yadda wani daga cikin su ya kuskure lamma سمع a تعالى ta'ala lokacin da yaji faɗar Allah ana karatun ƙur'ani, aka ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah aya ta zo cikin ali imran da ta yi magana kan sahabbai a yakin uhudu lokacin da ya ce wasu sahabbai ku tsaya a kada ku bar wannan guri kada ku wannan gurin har sai umarni ya zo muku daga waje na cewa ku bar wannan guri amma lokacin da suka ga an baza makafirai an karya su an ci karfinsu sai ce dan yi musu wasu wasu cewa to ai daman zama da kuke yi shine zaman dako tunda yanzu gashi an ci nasara kawai kuma ku fita ku je ku kwashi ganima sai yan tsirare ne kamar mutum ba su mutum goma ba da shugabansu su kaɗai suka yadda suka tsaya akan cewa ba za su bar gurin ba tunda maza Allah ce ko da ya faru wanda lokacin Khalid ibn Walid bai musulunta ba ya dado da yana kusa da dutsen da ya ga haka shi da irin sa, sai suka taho suka kashe waɗannan goman suka kuma kullo musulmi ta baya sai kawai musulmi suka ji ana taron suna kwasar da mewa suka je tara to kaga sai guri ya hargitse kuma ta ina waɗannan kuma su kuma waɗancan da suka bada baya da suka gudu da suka ji cewa ana taron musulmi suna ihu sai suka juyo sai aka musulmi ko rago wanda wanda ya ji aka kashe musulmi ba nan saba'in shine dalilin da yasa ake ganin yakin badar wato an kara amma ba a samu wato an yi jina jina ne kawai duka bangarorin biyu to wannan shine Allah yake ba mu labari wala qad sadaqakum Allahu wa'adahu id tahsunahum bi izni hatta idza tashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtalikum ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ubangiji yace. haƙiƙa alkawarin da ubangiji ya yi muku na ba ku nasara ya gaskata muku shi lokacin da kuka bi su kuna ta saran su kuna ta kashe har sai lokacin da kuka sassaba wasu suka ce a tsaya wasu suka ce a tafi wata na za ku fi amr kuka riƙa jayayya game da umarnin da manzo ya bayar na cewa a tsaya ka a tafi wasu suka ce a tafi wasu suka ce a tsaya wa asaitum kuka saba wa umarnin manzo Allah min ba'di ma arakum ma ba Allah ya fara ya nuna muku abin da kuke so na nasara sai yace minkum man yuridu dunya daga cikin ku akwai waɗanda duniya suke su wato ganima wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai wanda lahira suke so su yasa tafiya suka tsaya har aka zo a kashe su wannan bawan Allah da ya ji ana karanta wannan aya an ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai mai nufin duniya daga cikin ku akwai mai nufin lahira sai ihu yace fa aina man yuridu Allah to wa kuma ke nufin Allah kenan ma'ana babu daga mai san duniya sai mai san lahira to ina mai san Allah kuma to kaga shi abun sa man yuridu al-akhirah din nan babu Allah a ciki a nan fa sahabbai ne manya sahabbai ne manya ake gaya musu wannan magana waɗanda suka je yaƙin yakin uhudu sabiquna al-awwaluna bane a gurin aka ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah amma shibli shi ne wannan maganar ana ce Ja'far ibn Yusuf shibli ya karni na ya rasu shekarar hijira 335 334 cikin karni na hudu shi yana ganin ya fi waɗannan san Allah yaya za a yi idan har san Allah ɗin shi ne abin da yake gani ya za a yi ya fi waɗannan ta za a yi waɗannan waɗanda su ne afdalu isabatin ala wajhi al-ard a lokacin babu jama'ar da ta kai su dalar daraja da falala a doron ƙasa sannan ya rika ganin cewa shi ya fi su tsantsanta sai soyayya ga Allah ya fi su tsantsanta irada ga Allah wannan kuskure ne shi ya sa ibnu taymiya a cikin kitabul istiqama da ya kawo wannan yake cewa shibili rahimahullahu ya ji wani mai karatu yana karanta minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah sai ya ihu yace fa ai aina man yuridu Allah to cikin su ina mai nufin Allah kuma Ibn Taymiyyah ce to shi za mu yabe shi da cewa shi yana yana nufin Allah din amma kuma ya yi kuskure wajen fahimtar cewa su da suka nufi lahira ba Allah suka nufa ba da ce man yuridu al-akhirah shi yana kama ba a nufi Allah bai ci to ya yi kuskure mun ji shi yana nufin Allah kuma wannan abin a yaba masa ne to amma kuma ya yi kuskure da yanda ci cewa man yuridu al-akhirah la yuridu Allah wannan ya yi kuskure ce wannan aya ta sauka game da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam alladhina kanu ma'ahu fi Uhud sahabbansa da suke tare da shi a Uhud gare su wannan aya ta sauka wa hum afdalul khalqi wanda a lokacin ba babu wanda ya kai su annabi sallallahu alaihi wasallam shine kawai gaba da su a lokacin a kasa babu kuma wani su sai sa. sahabbansa ta ce fa in lam yuridullah in har waɗannan ba su nufi Allah ba afa yuridullah man huwa dunahum kashibli wa amsalihi in waɗannan ba su nufi Allah ba akwai kuma wanda zai nufi Allah kamar su shibli da sauransu in da waɗannan ba su nufi Allah ba to ba kuma wanda zai nufi Allah saboda haka ibnu qayyim yace abun mataki uku ne akwai wanda yake la yuridu Allah wa la yuridu ma inda Allah kaga waɗannan su ne kafirai tsantsa ciki da waje ba sa nufin Allah ba sa nufin abin da yake wajensa ba sa nufin Allah kuma ba sa nufin abin da yake gurin Allah ma'ana sakamakon sannan kaso na biyu kaso hudu ne yace kaso na biyu su ne waɗanda man yuriduna Allah wa yuriduna ma inda Allah suna nufin Allah kuma suna nufin abin da yake wajensa suna san Allah kuma suna san ni'imarsa to waɗannan su ne dukkanin annabawa da manzari da muminai salihai sannan man yuridu ma inda Allah wala yuridu Allah masu san su ji daɗi su samu abin da Allah ya amma ba za su yi wa Allah abin nan ba ba za su yi wa Allah da'a ba sannan su ne munafukai suna zuwa magara ba ta ba su shigo cikin mu'mini a da'a da su ba sai kuma waɗanda su suke ta nuna Allah wala nuna ma inda Allah su ne irin su atul adawiyya irin su shibli su suna nufin Allah ba ba sa nufin abin da yake gurinsa domin su a tsammanin su in sun nufi Allah kuma sun nufi abin da yake gurinsa sun yi shirka har da cewa gashi annaba don haka aka aka sifanta su duk sun yi addu'a sun roki Allah rahamarsa sun kuma ji tsoron azabar Allah wa qala wani kuma da ya ji ana karanta faɗar Allah ta'ala inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna lalle Allah ya sayi rayukan mu'minai da dukiyoyinsu akan zai basu sakamakon aljanna ubangiji ya faɗi wannan a cikin suratul tauba da ya ji ana karanta wannan qala sai cewa fa idza kanatun nufusu wal amwalu janna fa nazaru ilai idan har za su ba da rayukansu da dukiyoyinsu a ba su aljanna to ina kuma kallonsa wato ba za a ba su kallonsa ba kenan ba za su ganshi ba kenan abin mamaki shi wannan yana wato ƙoƙarin ya nuna cewa cinikin bai yi ba tunda har sun ba da rayukansu to a ba su ganinsa ba aljanna ba wasu kuma suna wato shine suke cewa wannan wannan ayar suke cewa ai tujjarul su bauta abin da ne tujjarul ibada ne suna bauta ne dan kamar kamar kasuwanci wato kamar yadda zaka zo wato kasuwa ka kasa kayanka wani ya zo ya saya ya baka ka bashi ba ka da wata alaka da shi ba lalle ne yanzu kana da alaka da shi ta kana son shi ko yana son ka ba ciniki ne kawai kuka yi saura ka ta yi wani arne ne ma mace alade da haka ba ka san shi shi ya goma san kirki ba amma dai ya zo ya sai ta ya ba ku kuɗi yana ta suka ce to masu bauta Allah dan samu aljanna haka kake sa da Allah sun bauta masa shi kuma ya ba su aljanna babu wani so da ya kunsa tujjarul ibada kaga wannan kuskure ne kuskure ne duba da yadda Allah ya yabe muminai a alqur'ani ya yabe su da cewa suna bauta wa Allah suna fatan ni'imarsa suna kuma tsoron azabarsa تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وبنجي إيه بيسو ده ولا إبادة سكي تقر بعد دلي تارانا خوفا وطمعا سنة tsoro suna kuma kwaɗayi me suke tsoro a azabar Allah me suke kwaɗayi hamar Allah suna ciyar da abin da rai bata san ma ku lahum min qurrati a'yun rai bata san abin da aka boye musu ba aka tanadan musu na farin ciki ubangiji yana yaban su ne da wannan ko ubangiji ya buɗa inna ma yu'minu bi ayati bi ayati bi ayatina inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha خروا سجدا ويسبحون بحمد ربهم وهم لا يستغفرون فتجافى جنوبهم ubangiji ya yabe su da cewa waɗannan sune ne ma suka yi imani da ayar Allah kuma a ce a wai kasuwanci ne kawai kasuwanci ne suke yi to amma maki lokacin da wani yake hujja da wannan wajen cewa waɗannan ba Allah suka nufa ba wani kuma an ce da shi wannan akida taka me hujjarka akai cewa kawai a bautawa Allah ba tare da ana san aljanna ba sai ya ce Allah ne ya ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum sai tsaya nan sai ki karasa ayar dan in ya karasa ayar ta rubuta shi ba zai ce da anna lahumul janna ba sai ya tsaya nan ai Allah ne ya sai ranka da dukiyarka kawai a kawai ka yi baka da komai yanzu a ciki amma ba zai karasa da anna lahumul janna ba kamar wanda ya ki sallah aka ce me yasa baka sallah ce a baka ji Allah ce wai musalli musallina ba bane ya tabbata ga ba sallah da bai zai sallah to shine malam yace wa kullu hadha duk ire wannan lizannihim anna aljannata la yadkhulu fiha an-nazaru ila Allah ta'ala saboda tsammanin su in aka ce aljanna to ganin Allah baya ci haka suka yi zato wata hakiku amma magana ta kwarai magana ta gaske annal jannata hiya darul jami'atu li kulli layl aljanna dai ita ce gida wanda ya tattara dukkan ni'ima wa a'la ma fiha nazaru ila Allah ta'ala kuma mafi kololuwar abin da yake cikin aljanna shine ganin Allah wa huwa min an-na'im alladhi yanalu lahu wannan ganin Allah yana daga cikin ni'imar da za su samu wa hum fil janna suna aljanna kama akhbarat bihi an-nusus kama yanda nasu suka na alqur'ani da hadisi suka zo da shi suka ba da labari wa kadhalika ahlun nar haka nan yan wuta fa innahum mahjubuna an rabbihim su ma ababen tsarewa ne da ganin ubangijinsu ba su ganshi ba sun mai yadkhuluna nar sannan kuma a shefa su wuta ma na hadha ka'ila tare da cewa mai wannan magana idza kana arifan bima yaqul in ya san abin da yake faɗa fa inna ma qasduhu ana ibnu taymiya zai nema masa uzuri ya yi masa magana ta tawili so daga cikin wato insafi na malaman sunna idan maganar ka za ta ɗauki wata ma'ana mai kyau sai a ci to in har ya san me yake faɗa ya kuma san Allah to abin da yake nufi sai a kawo wata ma'ana mai kyau a ce ita yake nufi sai dai mutum ya tibiri ya ce shi mummunar ma'anar yake nufi to kaga ba yadda za ka yi shi ibn taymiya ce annaka law lam takhluq law lam takhluq law lam takhluq naran wa lam takhluq janna la kana yajibu an tawbat wa la'alla abin da yake nufi Allah ko da baka halicci wuta ba ko da baka halicci aljanna ba da ya zan wajibi dai a bauta maka don ka cancanci bauta Waya wa yajibu zalika litamattu kan taqarrub ilayka wanda yana wajaba don a samu jin daɗin kusantarka wan nazari ilayka a samu wato ganinka to kaga wannan ma'ana ce kyakkyawa ce to watakila yana nufin Allah ko da baka yi wuta ba ko da baka yi aljanna ba ka cancanta mu bauta maka ka cancanta mu bauta maka dan mu samu ganinka mu samu kusantarka amma ba wai ga wutar ga aljannar ce ce baya so ba ha suke daukan hadisin inda minan nasi man yujarruna ila aljannati bis salasi sai wai daga muta annabi ya ce daga cikin mutane akwai wanda ake fuzugar su ana jan su zuwa ga aljanna a cikin sarkoki a daure suka ce to su ne waɗanda suke bauta Allah ba dan aljanna ba rana gobe kiyama za a zo a ce su shiga aljanna sai ba za mu shiga ba ku shiga sai ba za mu shiga ba a tura su tirje a tura su tirje karshe a saka musu satari a sa musu sarka a ja su giri sai an shigar da su hadisin sahihi ne amma ba haka yake nufi ba ba haka yake nufi ba abinda duk malamai suka ce abinda hadisin yake nufi akwai waɗanda za a je yaƙi ba musulmi ba ne a je a ci su da yaƙi a kamo wasu su ribatattun yaƙi mata da maza a shigo da su cikin musulmi su zo ba sa son abin haka aka jawo su suka shigo yau da gobe sai su ga can musulunci su yi sha'awa sai su musulunta sai su aljanna kaga asali kamar da kamar jawo za ka zuwa aljannar da sarka don asalin samun dalilin shiga aljanna suke wannan sarkar da aka sa musu har aka jawo su ka shigo cikin musulmi har suka musulunta wannan shi abin da ake nufi amma shi ya dauki abin ya canza shi ya juya shi ya ce a'a ai waɗannan da suke bauta Allah ne ba don ko ba su ne za a sa musu sarka a ranar gobe kiyama mala'iku su ta fizgar su ana jan su a sarka a ranar gobe kiyama da wanda aka sa masa talatin ai ba ba ba kanta wanda don aka sa wa talatin ai ba ba kanta alkurari abin ko zo mu sun ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا Ba babu wanda za a sa wa salatin a aljanna a da kuma ya tafi aljanna da an sa salatin to to wuta za a yi Allah sauki saboda haka za mu tsaya a nan kuma wannan zai zama shine darasinmu na ƙarshe a wannan shekara insha Allah sai shekara mai zuwa da fatan Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu lada abinda muka kuskure ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rahmanir Rahim wanda ya kawo wasu hadisai guda biyu ya ce menene ingancin su hadisin daya na farko ya ce almulku fi quraish wal qada'u fil ansar wal adanu fil habasha wal amanatu fil azd wato wai mulki na quraishawa ne alƙalanci kuma na mutanen madina ne kiran sallah kuma da yan habasha ne wato ethiopia sannan amana kuma tana cikin kabila azd kai da kaji dai wannan kai ma ka san haka wannan ƙarya ce zuzurutun ta sannan sai ka wani hadisi an imran ibn husayn kala mata nabi sallallahu alaihi wa yakrahu thalathata ahya taqifan wa bani hanifa wa bani umayya wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana kin kabilu guda uku kabilar saqif da bani hanifa da bani umayya kai da kaji wannan kasan kuma su waye suka yan shi'a ne wannan hadisin shi'a ne ba ba gaskiya menene ingancin hadisin da yake cewa mun dawo daga karamin yaki zuwa babban yaki sai sahabbai suka ce wane ne babban yaki sai ya ce jihadin zuciya wannan bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi matsayin hadisi magana ce ta ibrahim ibn abi abla tabi'i ne shi ya faɗi wannan maganar cewa mun dawo daga abin nan abin nan jihadi wato jihadin zuciya shine mafi girma sama da jihadin abokan gaba wanda ta fuskar ma'ana yana da kyau domin yaƙi da zuciya ya fi wahala sama da yaƙi da abokan gaba in ka yaki zuciyarka to ka gama komai kuma Yaƙi da abokan gaban ba zai maka wahala ba amma za ka iya fita ka yaƙi abokan gaba amma baka yaƙi zuciyarka ba shi yasa an fita jihadi wani ya fita saboda kawai a ce masa jari an je an yi jihadin da shi wani ya fita saboda ya ci ganima a samu ganima a raba da shi wani ya fita saboda an fusata shi kaga duk waɗannan sun fita sun yi wannan da sunan jihadi sun je an karambata da su gawa wani wanda har an sassoke shi ba? saboda tarar arari da da ya rika yi har safai suka ganin kamar ma ya ya samu rabauta zai mutu shahidi manzo Allah ce ba shahidi bane ana zuwa aka same shi an ji an ji masa rauni jina jina aka ce ka ji daɗin ka zaka mutu shahidi ya ce ba wanne ya fito da ni fusata na akai ya ma karasa kansa to kaga wannan bai iya yatsar zuciyarsa ba amma kuma gashi ya fito da yaki da waɗanda suke bakiya saboda haka ya yatsar zuciya yaki da shedan wannan babban aiki ne wanda ya yaki yaki shedan ya yaki zuciyarsa to ko ba wanda ba zai iya yaka ba duk wani wanda yake Allah to zai iya tsayawa a gabansa ya faɗa abin da ya dace ya faɗa masa ba zai kasa jin yin wannan ba amma ba hadisi bane maganar wani yi ce Mai ingancin hadisin da yake cewa idan mutum bai zakka ba za a rataye azumin sa har sai ya ba da zakka in ba san ingancin wannan hadisin ba menene bambanci tsakanin wahdatul wujud da wahdatul shuhud wahdatul shuhud shine ya ba abin da kake halatto a ka sai Allah da kake cewa ashhadu an la ilaha illallah a lokacin ashhadu din nan kamar kana cewa ba wani wanda nake halartowa da shi a zuciyata nake ganin ya cancanta abauta masa in ba Allah ba yanzu abinda duk za ka yi kana halarto da zuciyar Allah abin a zuciyar ka shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu dinnan fa in takun tarahu fa innahu yaraka wannan shine wahdatu shuhud zan ba ba ka yin abu dan wani yana ganin ka ba ba za ka yi kana bauta Allah kamar ga shi nan kana ganin shi wahdatul wujud kuma kun shaji shine waɗanda suke ganin babu samamme sai Allah kaga waɗannan suna ganin kowa Allah ne wannan ce mahaifiyata ta yi min umarni da in saki matata alhali kuma ina santa don kuwa tana kyautata mu kuma akwai 'ya'ya tsakaninmu shin yaya zan yi zan sake ta koko a zamanin sayyidina a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya ga wa ɗansa abdullahi dan umar cewa ya saki matarsa har yanzu ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa umar ya ce ya saki matarsa annabi ya ce ya sake ta kai wa baban ka da'a to wasu sai suke hujja da wannan akan cewa iyaye idan sun ce wa mutum ya saki matarsa kawai ya sake ta ko da shekara nawa suka yi ko da ba yi masa laifi ba ko da su ne ba masu laifin idan sun ce sake ta kawai ya sake ta domin ya yi musu biyayya saboda annabi ya ce tsallik hawa kai a baka ka sake ta kai wa babanka biyayya to a gaskiya wannan kiyasi ne ma alfari kiyasi ne da yake tare da bambanci ba karami ba tazarar ba karama ba ce sai na umar mutum ne wanda yake mulham muhaddas mutum ne mai tsoron Allah da ya san Allah kuma sannan yakan yi maganganu su yi muwafaka da abin da Allah yake so sautari ya sha faɗa abubuwa kun sha ji ana muwafaka ta umar ya sha faɗar abubuwa kuma su kasance kamar yadda ya faɗa ya sa cewa a yi kaza kuma Allah ya ce a yi abu lawis ta kasta ya rasu lallahi min makam ibrahim musalla Allah ya sauka ta ta zo min makam ibrahim musalla shi ya fara faɗar wannan shawara ya ya Allah abinda ya ya ya mu rasulullah sallallahu da an riki musalla a wajen makam ibrahim sai Allah ya saukar da ayar ci ku riki wannan guri shi ya ce ya rasulallahi law hajabta nisa'ak yi wa matanka hijabi wato kai musu kulle kai musu tsari sai ga ayatul hijab ta sauka to sai na Umar yayi wannan da yawa a rayuwarsa da haka annabi yake cewa duk wata al'umma da ta gabata akwai muhaddas akwai wanda ake yi wa ilhami a cikinta to in akwai a cikin wannan al'ummar bai wuce Umar don yana da irin wannan to kaga na farko dai ga yadda yake mutum na biyu a falala da tsoron Allah wanda Allah ya sa gaskiya tana gudana akan harshensa sannan gashi da wannan matsayi ya ma faɗar abubuwa su kasance ka zo ka yi kiyasin wani akan wannan sai na umar ka ce yadda sai na umar zai ce a yi kaza shi ma in ya ce kawai a yi kaga akwai bambanci tsakanin su ba kaɗan ba sannan abu na biyu iyaye ana musu da'a amma da'ar su a da baibaye take da da'ar Allah duk abin da ya zan akwai cutarwa akwai cin zali ba a musu da'a akai mahaifiyarka ko mahaifinka ta ce ka kori ɗanka mai maka biyayya daga gida ka kore shi ko ka dake shi ko kawai ta ce ka zalunci makocinka ko ku bata da shi ku daina magana ba ta da wannan hurumin za ka yi mata biyayya cikin abin da yake biyayya ne ga Allah bai saba wa Allah ba matarka kuna zaune da ita lafiya kun yi ƴaƴa tsakaninku tana maka biyayya ta ce kawai ka saki ta ba wai laifi ta yi wanda ya cancanci a sake ta ba haka kawai ita ta tsane ta don haka a sake ta wanda sakin nan nata watakila zai jefa rayuwar wannan talika cikin wani hali wanda Allah ne kaɗai ya sanya a kansa zai tarwatsa wannan gidan yara su tashi ba iyayensu tare zai za musu wani abu a zuciya kuma su ji labarin cewa kawai kakansu ce take a cikin wasu wani abu ne za su tashi da shi na kullata wani irin rashin fahimta za a tashi da shi a cikin wannan zuriyar ba karami bane a ce kawai an ba wa uwa ko uba wannan damar ya haddasa irin wannan illa a cikin gidan da yake zaune lafiya wannan babu shi a shari'a babu shi wanda zai zo ce shi ma a ɗauke shi a matsayin sayyidina umar in ya ce ai ai wannan bai isa ba wani ya ce shi ma yanzu a matsayin sai na umar saboda kawai a saka a saka kawai wani yiwu ba in akwai cutarwa gare ta matar ba ta da gaskiya tana yin abin da to ba za ka fifita ba saka akan uwarka ba ka ɗauki matakai na kaga ka samar da daidaito tsakaninsu ka samu yadda za ka kyautata mahaifiyarka mai da ka kyautawar abin nan ko fiye da ma yadda kake kyauta matarka wannan wani abu ne da yake wajibi a kanka kakka shiga haƙƙinta amma kuma ita ba daidai bane ta shiga haƙƙin wasu ta shiga haƙƙin matarka ko ta shiga haƙƙin ƴaƴanka dan tana mahaifiyarka wannan ita ma Allah bai bata wannan hurumin ba nabi cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq inna ta'atu fil ma'ruf kadai ana biyayya ne cikin abin da yake ma'ruf shari'a ta zo da shi ta amince masa shari'a ba ta zo da ba wa umar iyaye umarnin su su rika sa ƴaƴansu shari'a ba ta zo da wannan ba baya cikin ma'ruf baya cikin ma'ruf saboda haka ba za a yi wannan kiyasi ba don haka idan har ka tabbata tsakanin mahaifiyarka da matarka babu wato cutarwa matarka ba ta cutar da mahaifiyarka ba ta yi mata abin da bai dace ba ka tabbatar da wannan ka tabbatar da cewa mahaifiyarka a cikin wannan kabiya cikin wannan ishu ba ta da gaskiya kawai kishi take yi da matarka to anan kai duk hanyoyin da za ka kada mata kwantar mata da hankali ka ci gaba da yi mata duk da yadda ya kamata ka yi mata amma ba za ka bi ta ba akan cutar da matarka wacce ku dake kun yi ƴaƴa tsakaninku saboda kawai ta ce ka sake ta ka sake ta wannan babu inda za a samu abin da zai karfafa wannan magana Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu gambakatar waɗanda suke da fata da addu'a ta alkhairi Allah biya musu bukatun su duk na alkhairi abin da yake damun mu Allah madaukakin sarki ya yi mana abubuwan da suke addaba mu a wannan kasa ubangiji Allah madaukakin sarki yayi mana su duk kuma waɗanda suke da wato niyyar su ga sun sa musulmi cikin damuwa cikin wazin nan bakin ciki da tashin hankali ya ubangiji kai mana maganin su ya ubangiji kai mana maganin su Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا wa بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله